This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfi hashin gumel ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. wasu nasarori rundunar sojan najeriya suka cimma a yaƙi da ƙungiyar boko haram muna ɗauke rahoto da rahoto akan wannan batu a yau ne musulmai a faɗin duniya suka yi bikin murnar ranar haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna ɗauke da rahoto daga abuja kamar yadda muka saba za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau muna son jin ra'ayinku game da maganar an kawo ƙarshen boko haram a najeriya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a sa sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya. jama'a barkan ku da wuni shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce rundunar sojan najeriya din ta cika aikin da ya bata na ta gama da yan boko haram tun ma kafin watan disamba ya kare wanda shine wa'adin da ya yanka musu a jiya ne shugaban yake gaya wata tashar rediyon ingila cewa boko haram ba ta da wata karfi ko wani karfi yanzu da za ta yi kai farmaki da shi akan runar sojoji ko kuma wuraren taron jama'a abin da ce wato yan ta'adda ya sa suka koma ga aika yan kunar bakin wake suna kai hare-hare da nakiyoyi ko kuma ba mamai sai dai kuma masu adawa da gwamnatin ta buhari suna suka lamirin magana tashi suna cewa magana an kara mata gishiri ko ma dai da farko ma ba gaskiya ba ne tunda har yanzu boko haram tana ci gaba da kai hare-hare ba wai a cikin najeriya kadai ba har ma a makwabtan kasashe irin su nijar kamaru da chadi wani sabon tashin hankali ya barke a yammacin kogin jordan inda har aka bindige wasu falastinawa guda uku har lahira a lokacin da suka fito dauke da wukake suna ta sukar mutane wasu kuma suka je suka rafka motarsu kan sojan isra'ila a cikin hare-haren ne wani ne ya soki dogarawan bani yahudu da wuka a garin ariel kafin a ƙarshen ta shi ma abin da shi har lahira ba a jima ba kuma wani ba falastini ya ɗauko school driver ya nemi afkawa sojan isra'ila a garin hebron shi ma dai an harbe shi har aka kashe shi haka kuma an kashe wani falastinin da ya nemi rafka motarsa a cikin taron jama'a ofishin firaministan ingila david cameron ya ce zai duba maganar wasu musulmi da aka ce an hana su su zo na amerika a basu izini yayin da suke dab da tashi zuwa nan din sanarwar da ofishin ya bada a jiya larbadi ta biyo ne bayan kukan da wani dan majalisar dokokin birtaniya ya gabatar a majalisa kan wata mace musulma da ke cikin mazaɓashi wacce aka ce an hana wa iznin ta zo jihar california tana amurka a ran biyar ga watan nan da muke cikin na disamba ɗaya daga cikin iyalin macen ya ce an hana su goma sha ɗaya su yi wannan tafiya ɗin da 'yan gida guda abin da ya sa kuma suka yi asarar zunzurutun dala dubu goma sha uku da suka kashe wajen sayan tikitin jirgin sama domin yin tafiya ɗin. a halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron ƙasa ta amurka ta ce mai yiwuwa ne daga watan janairu na sabuwar shekara amurka za ta fara mai da mutanen da ke zaune cikin ƙasar ta ba tare da izini ba zuwa ƙasashen su na asali jaridar washington post ta rawaito cewa hukumomi za su fara kai su mame zuwa gidajen mutane daban-daban da ke zaman haramci a ƙasar don kama su da mai da su ƙasashen su daga farkon wannan shekarar rahoton ya ce wannan shine karo na farko da za a taɓa yunkurin kwashe mutane kamar dubu ɗari da suka shigo cikin amurka ba da izini ba ta kan iyakokinta da ke kudancin ƙasar a bara to hali yanzu kuma hankalin mutanen wato brazil ko kuma hukumomin wannan ƙasa an ce ya tashi matuƙa abin har ya kai ga sun ƙaddamar da dokar ta ɓaci saboda ana ta hayyafar jarirai masu fitowa da na kasa yanzu ka an ce an haifi jarirai sun kai dubu biyu da 2,400 dukkansu masu karamin kai rahotanni suka ce an haifi yaran ne dauke da wata cuta da ke bata kwakwalwar bil'adama har ma 29 daga cikinsu sun riga mu gidan gaskiya bincike ya nuna cewa wannan cutar dai ana samo ta ne musamman daga sauro kuma cuta ce da aka gano ta tun asali a nahiyar mu ta afirka tun shekaru kamar saba'in da suka gabata zaka ka cibiyar kiwon lafiya ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta so mai da hankali kan wannan lamari domin ta fahimce shi ta kuma san abin da za ta yi a kansa wata mummunar gobara da ta sha wata asibiti a ƙasar saudi arabia ta halaka mutane 25 kuma ta raunata wasu 700 amma an ce yanzu an shawo ƙarfinta wannan gobarar da ta barke a asibitin garin jazan da ke kudu maso yammacin saudiyar ta faru ne daga ɓangaren kula da masu matsanancin ciwo da na mata masu ciki rahotanni sun ce an kwashe sauran mutanen da ke kwance a asibitin zuwa wasu asibitoci na daban amma wani bayani da aka bayar dangane da yadda aka yi da gawawwakin waɗanda suka mutum labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc wani irin nasarori da karin najeriya suka samu a kokarin kawar da kungiyar boko haram daga abuja ga hassan mai na kaina without missing words the ongoing operations in the northeast babban hafsan mayakan najeriya kenan laftanar general tukur buratai ke jaddada cewar ba ko tantama gwagwagwa da muke yi da yan ta'adda na boko haram a shiyar arewa maso gabas shine babban abin da muka sa gaba a halin yanzu don cimma wa'adin da shugaban kasa ya bamu na kawo karshen yan boko haram don cimma hakan na bada umarni daban-daban don karfafa aikace-aikacen mu mai take operation lafiya dole yanzu da wa'adin ya rage saura sati daya shin me ake ciki ne brigadier general rabi abubakar Abubakar shine kakakin headquarter tsaron Najeriya baki daya. Muna nan muna kara ainihin hada karfi da karfe domin mu tabbatar cewa wannan abu ya kare lokacin da aka mu. Tunda haka yanzu ba wani yanki ko wani ƙauye wanda ke a karshe wannan mutanen kuma sannan wannan mutane duk inda suke duk inda suke da karfi a da an mabushe sun sun ba an kore su daga wannan wurin suna watse suna cikin yunwa suna cikin tashin hankali suna cikin talauci suna cikin takara da sauran makamancin su so sai da su ruga ƙauyuka da sauransu su ɗan kai hari domin samu abinci sauransu amma duk da wannan ɗin ma yanzu muna ainihin yin wani salo na cewa wannan abu shi ma kanshi ya tsaya kuma Allah da mun san za mu nasara Allah da cikin ba tare da hima ba. Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da wannan rikici ya fi kamari. Gwamnatin jihar ta Yobe tuni ta nuna gamsuwar ta bisa kwazon dakarun tarayya. Aji Yarima Bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar. Mun daɗe ba mu samu irin tashi hankali irin na wani attack na Boko Haram ba, ba mu samu tashi hankali irin na suicide bombers ba, wannan kuma shine alaman nasaran a da ba a daɗewa wani kasuwa da sauransu sai ka ji wani bom ya tashi ya kashe mutane da sauransu. sauransu amma yanzu alhamdulillah mun gode Allah mun gode wa sojojin da mun gode wa shugaban kasa da ya ba su wannan goyon baya don yaki da wannan yan ta'addan gaskiya sun sami nasara dama kananan komai guda biyu ne wanda suka karba da ita guji ba da kuma gulani to ma alhamdulillah sojoji sun yi kokari suka yi liberating wayannan wurare guda biyun nan da dadewa yanzu su kananan komai na duk suna hannun gwamnati saboda haka yanzu kamar gulani mutane da yawa sun koma a gidajen su wanda suka yi gudun hijira da sauran eya komanda ahmed tijjani baba gamawa kwararre ne kan sha'anin aikin soja kowa ya san cewa rundunar sojojinmu sun yi rawar gani kuma mu da muke wannan yanki mun san cewa an samu zaman lafiya ka tambayi mutanen yobe ka tambayi mutanen adamawa da mutanen bar kowa yanzu ya dawo hayyacinsa don waɗannan sojojinmu da suka tashi suka tsaya suka tabbatar sun yi aiki tsakaninsu da Allah wanda yake aka samu zaman lafiya a wannan yanki kwarai da gaske dukkan ƙananan hukumomin da sojojinmu suka karɓa suna hannunsu daram kuma ba mu zuwa ya karɓe su don yanzu da gaske ake yi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan kaina da wannan rahoto. A yau ne musulmai a faɗin duniya suka yi bikin murnar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wakilinmu Nasir Adamu Hikaya ya duba yadda aka yi wannan biki a Abuja. Maulidin Hijira 1437 zai ci gaba da gudana har zuwa ƙarshen watan nan na Rabiul Awwal da yanzu ake a ranar 12 ga wata. Duk da daidun musulmi na murna a irin wannan rana, amma 'yan ɗariƙar Tijjaniya da 'yan Shi'a kan fito su yi jerin gwano kan manyan tituna kafin karkarewa wani majalisi inda daga nan akan gabatar da tarihin annabi mai tsira da aminci. A bana dai nan Abuja an soke duk wani jerin gwano saboda lamuran tsaro. ga mukaddamin tijjaniya kalifa ibrahim na masallacin sunusi dan tata kamar yanzu mu a abuja wannan karan ba za mu wannan jerin gwano din ba amma za a yi taro a ainihin igul eh, babban gudun taro da ake rantsar da shugaban kasa wannan ne za a zauna ran asabar don farin ciki da tunawa da haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za a yi wannan an dakatar saboda ina da kyau kuma duk abin da zama shehu baran ya gaya mana ice ka yanka mudarati da hukuma kar ka yi jayayya da hukuma Eh, ce mudarati abu ne wanda yake mai kyau ma'ana ka dace da hukuma matukar ba sun cusa akan akan abin sabon Allah ba mafi yawanci abin da hukuma ta ce kar ka yi abin da zai cuci ka ne ko zai cuci ƙasa saboda isa to ina da kyau mutum ya dace da hukuma kar ya zama ya cutar da wani dan uwansa ko ya cuci kansa ko kuma ya cuci kasarsa yan tijjaniya dai yana ci gaba da nuna muhimmancin wannan rana ga aliyu sisa fas na hilaku zikirullah maulidi muhimmin abin da ke koyarwa soyayyar annabi muhammadu zai koyar da yadda za mu iya zaman lafiya da junanmu da yadda za mu zauna lafiya da waɗanda ba musulmi ba yan uwanmu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaita kan musulmi sun zauna lafiya da juna sannan kuma ya daidaita kan musulmi da waɗanda ba musulmi ba sun zauna tare a gari ɗaya musamman a madinatul munawwara tare da yahudawa ba sa taɓa shi ba ya taɓa su wannan biki na zuwa ne daidai lokacin da 'yan tijjaniya ke nesanta kansu daga wani sashi na 'yan hakika da ke gamba mashehu ibrahim inyas da ya bunƙasa ɗariƙar tijjaniya a duniya har ma ya kai ga damke Abdul Inyas a Kano da ke nuna Inyas ke gaban su fiye da manzan tsira. Ga surukin Shehu Inyas alkasim ya wuri wasu da suka yi karya suka ce suna son su hada wannan al'amarin da ɗariƙan tijjaniya duk duniya ta san mu ne masu kira a zo a so annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne masu kira a zo a yi maulidi jinjina na manzo Allah kamar yadda Allah ya jinjina mishi a Qur'ani su a ce wai wasu sun ce suna tare da yan ɗariƙa suka yi wannan abin to a ilimi a bayyane yake karya a bayyane yake ya kamata idan akwai adalci dukkanin masu hankali ko da makiya ne in za su yi adalci sun san ɗan ɗariƙa inda na tijjaniya ne ba zai zo ya ce ya haɗu wani maganganu na muni kan manzo Allah kuma a ce mai dan ɗariƙa ba wannan ma ba musulmi ba ne. Murnar maulidin bana ta zo ne cikin kuncin tattalin arziki da karancin man fetur. Nasiru Adamu kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. La ilaha illallah Allah ka ji kan Muhammad.

Allah ka haɗa mu da shi can jannati ran Wata rana bayan la'asar bisa kan arfaren juma'a sai Jibrilu ya sauko ya ce wa manzan Allah yau addinin ku ya cika ƙur'ani ya ga muke nan. ilaha illallah na biyunsa shine sallah na uku ai shine azumi na hudu ku ba da zakka na biyar kuma shine haji ga dukkan mai iyawa sai annabi ya koma madina ya tara al'ummarsa a gidansa maza da mata ya ce musu albishirinku aya ta ƙarshe ta zo ƙura'ani ya ga muke nan sai sun ga tashi da murna sai ababakar na kuka ya ce musu yan uwana kai can ku da kun gane makasudin wannan aya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, da mun sami kiranmu na farko a yau daga akurewa ne ne akan layi. To assalamu alaikum sunana Umar Hafsu Rimin Laja kuma ina kiran ku ne da kana a kure fadar gwamnatin jihar Ondo. To Malam Umar menene eh. Yawa to menene ra'ayinka game da magana da gwamnatin Buhari ta yi na cewa ta ka karshen 'yan Boko Haram? Gaskiya tsakani har ga Allah magana Boko Haram wallahi har zuwa yanzu akwai shaura. Don kuwa tsakani na har ga Allah yan bangaren wannan wayar da suke tunda har zuwa yanzu dinnan an ce ba a kwato 'yan matan cibo ba to kada inda an kwato 'yan matan cibo to shi nan za mu san eh lalle magana ya kare amma har zuwa yanzu dinnan magana 'yan matan cibo ba tabbas su babu idda suke saboda haka idan sun kwato 'yan matan cibo domin magana boko haram ya kare a najeriya amma in je ba a kwato su ba to gaskiya har zuwa yanzu na akwai shaura wannan shine ra'ayina daga mara hatsarin laja a kure fadar gwamnatin jihar ondo to madalla umar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to jama'a dai kada a manta za a iya kiran mu ta lamba mu ta yau ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar a batun da muke tattauna a yau shine akan maganar da gwamnatin shugaba buhari ta na cewa ta kawo ƙarshen 'yan boko haram shi menene ra'ayinku mun sami kira daga abuja wane ne akan layi malam kashe rediyon ka sai mu yi magana to daji mai baro daga abuja yawwa to menene ra'ayinka assalamu alaikum ra'ayina shine ai sojojin najeriya sun yi iyakan kokorin su kuma Allah zai taimaka musu amma ra'ayi na biyu shine a tuna fa ko wani in ba sau da ka yi barna a nasarawa kai zuwa kai shi polisa waje guda ɗari da wani abu ina tuna ma mai girma buhari ya tuna da wannan barna da ka yi din nan su polisa su da yaye ne ko kuwa ba kayan gwamnati ba ne ina roko ya tuna da wani duniya ja kashe wani wuta saboda akwai barna mushi ya mutu ba ya kan shi ba tukuna thank you to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je ikiti wane ne akan layi bala ne daga ikiti state to shek bala menene ra'ayinka game da wannan batu to ina ji dai mun rasa na ikiti to jama'a kada amanta dai muna son mu ji ra'ayoyinku sai ku kira lambar mu ta waya ku gaya mana menene ra'ayoyinku a jiya dai gwamnatin Buhari ta fito ta ce ta kawo ƙarshen yaƙi da 'yan Boko Haram me kuke gani menene a ku za mu so mu ji a ku kira mu ta wannan lamba b sifili biyu b sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a sa lambar alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kada kuma a manta dai batun da muke tattauna a yau shine batun da muke tattauna a yau shine kan ra'ayinku game da maganar da gwamnatin bahar ta fitar a jiya cewar ta kawo ƙarshen 'yan Boko Haram shin kuna gani babu sauran Boko Haram a Najeriya za mu so mu ji ta bakinku. to ina ji mun samu ana wani kira daga bauchi wane ne akan layi aminu abdullahi mala aminu abdullahi menene ra'ayinka eh, ra'ayina mu na najeriya da muke nuna gajiyawarmu a kan shugaban mu na najeriya to ina kara ba mu hakuri mu al'ummar najeriya mu To muna tattaunawa ne akan maganar da muna tattaunawa ne akan maganar da aka yi na cewar an kawo ƙarshen Boko Haram. Shin kana da ra'ayi game da wannan magana? Eh ra'ayi ra'ayina akan ƙarshen Boko Haram ko bai ƙare ba. To gaskiya yanzu da alaman sauki sai dai mu ƙara addu'a Allah ya kawo ƙarshen su lafiya. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Mun samu kira daga Kaduna wane ne akan layi? Ahmed bane daga Kogo. Malam Ahmed menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa? To gaskiya lamarin Boko Haram an samu saukin shi don firmin da suke yin yaki da sojoji gaba da gaba irin na da yanzu ba su da wannan karfin. kuma al'amarin ya koma kawai sai dai wannan harin kunan batun wakil da suke kaiwa abu nan ne kaga ta wannan mun sha Allah za a ce an samu saukin abu nan ne an kawo karshen su wato kana ganin karshen an kawo karshen ne kawo wato kana ganin an kawo ƙarshen su ne saboda ba za su iya fitowa gaba da gaba ba sai dai su yi kai harin sarin kanoke? eh sun koma kawai yakin sun kuru ko suke a garin ba sa iya fitowa irin yadda da suke yi kare sojojin najeriya su kore su a inda suke to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu koma kaduna dai wane ne akan layi to to sunana ibrahim alaran mariga cikin ibrahim alaramma menene ra'ayinka to ni na gasken magana maganan da muhammadu buhari ya faɗa haka yake domin a yanzu sai ka ji an yi wata guda bom bai tashi a masallaci ba ko kuma a coci ko kuma a kasuwanni illa iyaka mabamin da suke tashi tabbas na sunkuru ne muddin aka ce an ci gaba da irin yadda aka taso a haka to insha Allah lokaci kaɗan Boko Haram sai dai ta zama tarihi Malam Ibrahim a Najeriya saboda haka ni To Malam Ibrahim kana ganin cewar sun ce sun kawo ƙarshen Boko Haram kana tunanin saboda ba a kama ba mu san yadda shugabansu yake ba ba a kama duk mutanen da aka fitar a hotuna aka ce ana neman su ruwa a jallo ba shin kana ganin ba tare da ga 'yan matan Chibok har yanzu ba san inda suke ba to kana ganin Boko Haram ya kare kenan kamar yadda Buhari ya faɗa? To, kaga na farko dai waɗanda aka yi takardar su ɗarin nan, ai wasu ana kama su, wasu kuma watakila ma sun daɗe ma da rasuwa ma ba a sani ba. Kuma batun shugabansu ai kaji ya ce ya yi haɗi da wata ƙungiya ce can daban, to kaga shi ma ba a jin turen shi. 'Yan matan cibo kuma in Allah ya da a raye. tun da wannan sojoji mun san sun shiga dajin sambisa zuwa lokaci kaɗan za a iya binciko su za kuma a iya hannanta su ga iyayensu ga baki ɗaya. To madalla mun gode kwarai gaske malam Ibrahim wane ne a jalin ku? Assalamu alaikum Abdulrahman ne. Abdulrahman menene ra'ayinka? To na ni gaskiya game da wannan lamari da kuke magana na yaki da Boko Haram ku ne kuka kara gishiri ba wai Muhammadu Buhari ba ne. Dalili na saboda na ji hiran da yi da BBC jiya cewa yi an karya logo na yan boko haramun ba sa iya kai hare-hare da suke kaiwa kamar da suke kaiwa baya shine gaskiya magana wato kana nufin cewa ba a kawo karshen su ba kenan to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to yanzu kuma sai wasanni a takaice wani sabon rikici ya kunno kai a hukumar kwallon kafar najeriya ta nff sadda chris giwa wanda ke da'awar shine zababben shugaban hukumar ya yi yunkurin karbar kujerar shugabancin hukumar tun a jiya laraba ne da ya jami'an da ke goyon bayan giwa din suka ba da sanarwar shirye-shiryensu na karbar shugabancin hukumar ta wasanni a ranar 12 ga watan janairu mai zuwa a matsayin shugabannin da aka zaba a ranar 29 ga watan agustan bara bangaren na giwa ya ce kuma ya rusa dukkan matakai da kuma tsare-tsaren da shugaban hukumar mai ci yanzu a maju phoenix ya tsara a taron majalisar zartaswar hukumar a abuja to sai dai ministan wasanni solomon dalun ya shiga tsakani inda ya kira ga bangarorin biyu masu adawa da juna da su rungumi zaman lumana da sasantawa ƙungiyar ƙwallon kafar manchester city ta ingila ce ta yi nasarar samun kocin bayan munich pep guardiola bayan da kungiyar ta yi masa ta yanzu zurutun kuɗi da za su mai da shi koci wanda ya fi kowa yawan albashi a tarihi city din dai za ta biya guardiola euro miliyan 18 wato fan miliyan 25 a kowace kakar wasanni adadin albashin da ya zarta na kowane koci a duniya ba a wasan kwallon kafa kadai ba a dukkan wasanni hasali ma pep guardiola shine zai zarta albashin duk wani da ke club din na city a tarihi ciki ko har ma da sajiwa aguero da yaya ture da ke karban euro miliyan 11.4 a shekara a can baya dai an danganta guardiola da komawa chelsea da ta sallami kocin ta jose mourinho ko manchester united da ke fama da kuma baya a halin yanzu ko kuma ɗaya daga cikin giwayen na ingila wato arsenal to sai dai city ta nuna musu ta fi bukatar kocin ta hanyar taya masa zunzurutun kuɗin abinda kuma ya bata damar kayar da sauran a wajen samun kocin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai shari muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a takaitaccen tarihin amurka an yi wasu matasa ma'aurata biyu ba su da galihu amma suna matukar ƙaunar juna sai rasa kyautar da za su yi wa juna ta murna kirsimati matar mai suna dela na matuƙar ƙaunar mijinta da haka sai ta yanke doguwar sumarta ta sayarwa masu mayar da ita hular wig da mata ke sawa ta sayowa mijinta agogon zinariya haka kuma mijin nata jim da shike yana matuƙar ƙaunar matarsa dela sai ya sayar da agogonsa ya siyo mata matajin kai sai bayan sun ba juna kyaututtukan da suka siyo ba tare da sun faɗa ma juna ba sa'annan suka gane cewar duka ba za su amfane su ba a lokacin amma suna da gagarumin muhimmanci domin suna nuna irin sadaukar da kai da kuma ƙaunar da suka yi wa juna. Hutun Kirsimati wanda miliyoyin Amurkawa da sauran jama'a a faɗin duniya ke yin bukukuwan a yau ya nuna hikayoyi da dama makamantan waɗannan. Wasu za su koyi darussan karamci da fata nagari, wasu kuma zai koya musu sahihiyar ƙauna ta taimaka ma wasu da kuma ibada. A cikin hikayoyin da Charles Dickens ya rubuta na Christmas Carol, labarin fatalwa ne amma alaƙarsu da wannan ita ce nuna yadda mutum zai ceci shi da kuma farin cikin da ya daɗe yana shafar zukatan jama'a a duniya hutun na da dangantaka da al'adun duniya amurkawa da dama za su ba juna kyaututtuka da kuma yin ibada tare ta hanyoyi daban-daban sa'an nan kuma su kammala bikin ta wajen haɗuwa tare da iyali domin su ci abinci tare wasu da dama za su taimaka wa marasa galihu da waɗanda suka rasa mahallansu da kuma mabukata wannan aƙida ta wuce ta ƙasa guda kai har addini kamar yadda za ka iya ganin duniya a tafin hannunka kana iya ganin muhimmancin wannan rana daga turai zuwa afirka kai har ma asiya a ƙasar japan kirsimati rana ce ta yada farin ciki fiye da bikin a addinanci kuma akan yi ma yara ƙanana bukukuwa da dama da raye-raye da kaɗe-kaɗe a tsibirin madagascar da ke gabar gafashin afirka lokaci ne na rani amma duk da irin zafin da wurin ke da shi ana yi ma gidaje da dama kwalliya irin wannan lokaci mai alamun tsarki da dusar ƙanƙara duk da cewar ba a dusar ƙanƙara a wurin. Saƙon zaman lafiya ga duniya da fatan alheri ga dukkan jama'a shi ne saƙon da Amurka ke aikawa dukkan jama'ar duniya baki ɗaya a daidai wannan lokaci na shekara. Wannan shi ne shafin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. yanzu kuma za mu koma ga aliyu ya ba mu labaran amma wannan karan a takaice to shugaban najeriya muhammadu buhari dai ya ce soja sun gama aikin da ya basu na su gama da boko haram kafin ƙarshen watan nan da muke ciki na disamba kuma abin da ya faru kenan jiya ne buhari ke ga wata tashar rediyon ingila cewa boko haram yanzu ba ta da wani karfi da za ta iya kai farmaki ko dai akan rundunar sojoji ko kuma wurin taron jama'a sai dai masu adawa da buharin sun ce magana an kara mata gishiri kuma ikirarin nashi ma ba gaskiya ba ne tun da har yanzu boko haram tana ci da kai hare-hare ba wai ma a cikin najeriya kaɗai ba har ma a cikin wasu ƙasashe makwabtan najeriya ɗin irin su niger kamaru da kuma chadi mun kuma kama muku rahoton da ke cewa wani sabon tashin hankali ya barke yau a yammacin kogin jordan inda har aka kashe ko kuma aka bindige wasu falistina guda uku a lokacin da suka fito dauke da wukake suna sokar mutane sannan kuma ofishin prime minister ingila david cameron ya ce zai duba maganar wasu musulmi da aka ce an hana su su zauna amurka ba da izini ba da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma mu na yau nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.